Wannan mataki yana zuwa ne jim kaɗan bayan da ministar kula da ma'aikatar jin kai da rage raɗaɗin talauci, Beta Edu ta dakatar da shirin 'yan power domin a binciken yawancin waɗanda aka ɗauka aikin kula da biyan masu cin gajiyar tallafin waɗanda aka fi sani da consultants a turanci. Kafin aka yi ga dakatar da shirin, mai magana da yawon hukumar 'yan power Jalaluddin Kabir ya ce ƙungiyar Batch C ta rubuta wa shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu takarda cewa ba a biya su alawus ɗinsu na watanni tara ba. Jamaluddin ya ƙara da cewa. To alhamdulillahi haƙa ta cimma ruwa domin wannan bincike ya bayyanar da inda waɗannan kuɗaɗe suke kuma ba da jimawa ba za a fara biyan su waɗannan basi da suke bin bashi na waɗannan watanni da suka yi ba tare da an biya su ba. Da kun ce akwai kurakurai a rajistan waɗanda suka ci gajiyar wannan tallafi. A yanzu ya za ku iya gane sahihan waɗanda ya kamata a biya su? Wannan an riga an ƙara bincike tuna dama komai na nan akan sistem. da beneficiaries inda ya kamata a ce an biya da kuma masu zuwa ppa place of primary assignments nasu wato inda aka tura su domin su rika koyarwa ko kuma su koyi wani horo don inganta rayukansu to dukkan wannan yana nan an tattara kuma an kare binciken nan an san su waye za su amfana masu bin bashi nan domin a samu a biya su watanni da suke bi bashi. To sai dai ga kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abu Hamisu yana ganin akwai abin dubawa a wannan tsarin. in ba wai an tsaya tsayin daka an duba an fara ukunta mutane wanda aka ba alhakin kulawa da jama'a da hakkin jama'a da abin da ya kamata jama'an Najeriya su samu ba kullum in aka canza gwamnati sai an samu wannan canji wanda kuma zai mai da anun agogo baya yadda kasashe ke ci gaba shine in ana gudanar da ayyukan jama'a ana nazari ana dubawa me aka yi akan daidai me aka yi wanda aka yi a bisa kuskure me ya kamata a gyara waye ne baya aiki da ya kamata a sallame shi to irin wannan ne yake sa kasa ya ci gaba. ya Muhammad Aliyu ya ji da wannan labari da ke cewa za a biya su su da suke bin ma'aikatar bashi har na watanni tara sai ya ce. A hakikanin gaskiya muna cike da farin ciki kasancewar labarin da muke samu da ɗume sa, cewa a wannan watan Nuwamba mai zuwa za a biya mawa innan kuɗaɗe a hakikanin gaskiya muna cike da farin ciki. kuma muna jinjina ga gwamnatin tarayya domin cika wannan alkawari da suka ɗauka ma masu amfana da wannan shirya hakikanin gaskiya muna godiya kuma muna nuna farin ciki sosai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.